وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla balalatin finnar Ikhwani wa akhawati filla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan rana ta ashirin da uku ga watan Ramadan Hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar. Lissafin Nasara yau ashirin ga watan bakwai, shekara ta dubu biyu da goma sha hudu. Ga alama Ramadan ya nausa ya fara tafiya da nisa. Muna roƙon Allah ibada da aka yi a cikin wannan wata na Ramadan Allah ya karba mana. idan ba ku manta ba muna cikin suratul rum Ana ramma ko zaka tuna mana inda muka kwana wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله ما ɗauki sarki ya ce wa min yana daga ayoyi da za ka gane girman Allah madaukakin sarki da za ka gane Allah shi kaɗai ya kamata a shawa. an salaka lakum min anfusikum azwajan yadda Allah ya halitta muku yanku daga karan kawunanku me yake nufi da Allah ya halitta muku mata yanku daga karan kawunan ku malamai sun yi magana guda biyu magana ta farko suka ce an yi waiwaye ne a don tafiya mace asalinta daga jikin namiji aka halice ta domin hawa matar annabi adam da mai Allah ya halice ta daga shin hakarkari na annabi Adam bayan Allah ya halicci annabi Adam sai Allah ya sa aka ciri kashin hakarkari na annabi Adam da shi ne Allah madaukin sarki ya halitta masa matarsa hawa ina wannan ya nuna mace daga ina aka ciro ta daga jikin namiji aka ciro ta cikin kasusuwa ɗari uku da sittin bisa kiyasi da Allah ya halitta wa namiji to a wannan kashi sittin sai aka cire kashi guda daya sai aka halicci mace da shi kenan mace gaba ɗayan ta kashi guda ɗaya ne a jikin wa a jikin namiji to kaga idan namiji ya dunkula hannu yace za su yi dambe tare da matarsa bai yi adalci ba bai mai ba ya za a yi kashe sittin ya fada da kashe guda daya wannan babu gaskiya a ciki haka ita mace idan ta ce za ta yi ka fada da ka fada da namiji ita ma ba ta yi wa kanta adalci ba daga jikin namiji aka ciro ta a ka'ida kunne ba zai wuce kai ba kunne ba ya wuce ne ba ya wuce kai sai kunnen jaki shi jaki kunnen sa ya wuce kai wannan shi yake nuna maka cewa <clears throat> mace basira ta tabata idan ta ce za ka yi kafaɗa da kafaɗa da namiji irin da'awa ta turawan duniya whatever man can do woman can do even better wai duk abin da mace namiji zai iya yi to mace tana iya yin fiye da haka inda za ki yin fiye da abin da mai gida zai yi to a rinka canji a wajen shefane in ya yi shefane ran monday ki ran tuesday in ya yi zai ki thursday in ya yi friday ki saturday sunday ki monday if whatever man can do woman can do even better amma za ta iya ba za ta iya ba zai gida sai wa sai mai gida shi ma sai ya samu taimakon Allah Allah ka gafarta mana shine an kalakalakum min anfusikum azwaja da wannan malamai suka ce kashin da aka ciro na annabi adam kashin hakar kare ne kashin hakar kare a meke yake ko a lankwashe yake a lankwashe yake wanda ya sa mace sai ka hada da hakuri duk yadda take son ka to tana nan dai a lankwashe wata ran sai ta lankwasa maka ziya ina fata na gane wannan kar ka kamin yi aure tana faɗa maka rabe raina in ba kai ba rijiya in ban ganka ba ban iya barci dokar wannan yaro ka dauka ba matsala ka aure da kada ka dauka ba matsala idan ka aure da duk wannan wasiƙun na soyayya sai ta gama rubuta maka su amma da shi Allah ya ta da rauni ba wai ba ta san ka bane sai bayan an yi auren kuma sannan kuma ta zo ta rinka caza maka kai manzon Allah ya ce idan zaka ji daɗi da ita to ka ji daɗi da ita tana nan dai a karkace in ka ce sai ka miƙar da ita to karya ta ka yi manzon Allah ya ce wa kasaru ha balaguha karya ta shine ka sake ta matukar ba za ka iya haƙuri da mace ba to ba za ka iya zaunawa da mace ba Allah ka gafarta mana ko kuma mata kar ku ji an ce a lankwashe kuke a haƙuri da ku ku ta kafa hujja da wannan bai hana ku je wuta kuka ci gaba da lankwashewa ba ku gyara ba kuma ina muku addu'a Allah madaukin sarki ya ba ku ikon gyarawa ma'ana ta biyu suka ce an kalakala kun min anfusikum azwajan da Allah ya muku mata yanku su ma mutane su ma irin ku daga cikin jinsin ku eh daga me daga jinsin ku kai mutum matarka mutum da Allah ya ga dama sai ya maza zalla ya ki halitta mata idan za ka aure ce cikin dabbobin da ya halitta ka je ka zabi dai ka aura ka je ka aure akuya ko ka wuri agwagwa ha ko ka wuri jaka in ka zabi wuce maka kafa ko ka wuri kura idan ba ta kunkumi ga yadda zaka mata ki Allah ka gafarta mana eh ko ka wuri ta macen kwado ku ta kwana a cikin ruwa ko ka aure kadangarwa in za a tare a tare karkatanga zai yi ba zai yi ba ko ka aure rago ba na'am ba za ku fahimci juna da su ba ba za ku yi mai ba ba za ku fahimci juna ba sai Allah ya halitta maka mace yar uwarka wacce za ku fahimci juna da ita shine an kalaka lakum min anfusikum azwajan an gane wannan me yasa Allah ya haka sai Allah ya ce litaskun? wannan shi ake cewa lamu ta'lil dalili shine litaskunu ilaiha domin ku samu natsuwa zuwa ga matayen naku wato da wannan ne malamai suka ce mace ana so ta ba mijinta natsuwa a cikin gida duk matar da bata iya samar da natsuwa a gidan mijinta ba matar da ke cazawa miji kai ta sa shi kamni da ba a sallah to wannan matar bata san manufar halittar mace ba bata san manufar aure ba manufar aure shine ne taskunu ilaiha domin ku samu natsuwa zuwa gare su aure shi yake ba da nutsuwa Allah ka sa mu samu nutsuwa malamai suka ce wannan yana nuna goro bai da nutsuwa goro bai da me bai da duk inda goro yake za ka ganshi abu da yake a kidime me yasa saboda ta hanyar aure ne ake samun nutsuwa ku ga abin da zai ba ku mamaki annabi adam sanda Allah ya halice shi na ya sa shi a aljanna Allah ya sa shi ko to amma da aka ce Allah ya ce huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha suratul a'raf ala ramma huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma tagashaha لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين الله yake هو الذي خلقكم من nafsin واحدة الله shine wanda ya halice الشيخ daga rai guda daya ita ce ran annabi Adam alaihi salam Allah yake waja'ala minha daga jikin ran Allah ya sanya wa ran matarsa aka ce kashin annabi Adam aka halice Hawwa me yasa Allah ya halitta wa annabi Adam mata duk da cewa aljanna zai zauna sai Allah ya ce li yaskuna ilaiha domin ya samu natsuwa zuwa gare ta to ku ga ashe ko aljanna aka sa ka in baka da mata ba za ka natsu ba goro ko a aljanna a sa ka aljanna a baka goro duk dadin aljanna nan sai ka samu matsala ba za ka ji dadin ta ba to idan goro a aljanna ma zai samu matsala me kake tsammani da goro a sakwato a anguwar rogo ya ku anguwar dankali ce matsala zai samu to dan me bare samu matsala idan zai fita daga daki ta baya baya zai fita ko ta gaba zai fita in ya fita ta gaba zai kulle kofar daki dole in yazo zai fita yana jawo daki yana sliding to kana fita daga baya baya kamar zaka shiga wuta idan yayi kwalliya ba wanda zai gani goro za ga ya wanke rigarsa ya sa mata bula ya yi tati ya kwana yana gogewa ya yi wanka ya goge kaushi ya taje kai ya shafa batilin ya yi overdose amma ba nan zai samu matsala ba sai ya sa rigar sai kuma ya sai ina zai je a Sau da haka in ya dan fito sai da rinka zagayawa ya dan fita an goro goron a bawo ya yi bakin kasuwa ya dan fita kofar sarki amma mai mata idan ya kwalliya a amarya ta kalle shi tace amma mai gida da din nan ya maka kyau da zai haɗu da tilan sai ya kare masa oba payment saboda yabawa da tai shi bukatar ta duniya ta biya ko malamai suka ce goro ma da dama bai iya kwalliya ba zaka ga koyi taje kansa gashin du'a ka fada saboda ba wacce za bashi shawara ta ce a gyara wani lokaci ko wani ya sa hular maimakon karin hular ya saifin goshi sai ya saifin ido kamar hular da agri <laughs> idan aka bata maka rai a waje ka koma wajen matarka gida sai ta lallashe ka yana daga hanyar da mace ke ba da natsuwa idan ta kama gida ya dawo gida ransa a wace to za ta lallace shi ta san hikimomin da za ta Mu ɗauka ala rama ne ya dawo aka gaishe fuskar sa aure ta ce ala rama lafiya ya ce wallahi wani ne wai shi mai idigami shi ya bata mare Sai haba ala rabba wai ko mai idigami yo ba mai idigami ba ko mai ilaji ne ko ni ma ba taka ba na kai ne da balle kai ala rabba sai dukan sai yake ya ce ba ni da shi ran da ya saki, ba idigami ba shi faru zan masa ya huce ko bai huce ba to jira goro ne an ba ki haushi a waje sai dawo gida yadda sakwatar da ba wutar lantarki ya fara daki dakin ba wuta wajen da ashana ya tura fitilar kwan ya fashe sai ya gaga sai ya bismillah ya fara kan katibar sama da riga to wani abokin san ya shigo sai ya shiga dakin ya same shi ya shure shi da kafa ya ce kai dan asabi tun yanzu karfe tara za ka kwanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutum yana kwance kan gado a masa kafa ai sai goro kun ba ganin mai mata yana kwance kan gado mata sa kamar kafa in ka je wajen mai mata kana so ka ganshi ya kake yi sai dai kai sallama ko ka tura yaro in ya ga dama daga cin ya ce a zo a tambaye ka ya sunanka ka ji sai ka ce honorable chairman a office bai da ko kwandala amma yana mulki saboda yana da ne saboda yana da mata in ka ga ayyo mai mata kafa to sai dai amarya ta masa kafa soyayya da ya kafa ta nan mai kyau ta dan shure shi ta dan hada da i love amma ba wani kato kawai yanzu haka yi masa kafa an gane litaskunu ilaiha a taura malaman psychology malaman psychology suka ce daga abin da ke kawo ciwon hauka akwai tsawon gorantaka idan goro ya rike ya rike sai fara yawan mantuwa sai fara yawan mantuwa to daga yawan mantuwa in ba dauki mataki a masa aure ba sai ya tazarci ku rinka lura ko a kauye idan yaro baya ji ya ke natsu idan ana so yanzu sai ake cewa sai ake a masa aure idan aka masa aure zai yi me idan aka masa aure zai nutsu da wannan ne za ka gane ba abin da ke ba da nutsuwa kamar me kamar aure ya goro zai nutsu abinci ta uku a rana bai da shi bai da abinci ta uku a rana tana yi wa ce to ba matsala ina da kuɗi daga nan zan tafi faila ko zan tafi ina ne in ci abinci to in Allah ya ga dama tun sha biyun dare Allah ya ce a goce da ruwan sama kai ya ɗauke sai karfe biyu na rana in ga yadda ka karya sai wajen sha biyu da rabi iya hama an ce ya ce za a yi tsiya a garin nan za a ce wace tsiya za a yi ce sha biyu na rana sai karya ba da bala'i wanda ya kamata a yi akwai goron da bala'i ya masa yawa ya ce billahi lafi da ya san inda kafan nan na israfilu yake da ya dauko ya wura yau kaga wannan ai gorantaka ta fara ne ta fara haukatar da shi yanzu ga alarama ya haddace alkurani mai girma ya zo sittin a a to shi alarama yana da mata mu samu wani goro wanda ya haddace qur'ani ya zo sittin amma goro da bai da mata sai ga wani dan agaji shi zo talatin ya haddace izo nawa wani ne alarama a cikin su mai izo nawa to sai suka je ba kuta a gari amma mai hadda izo talatin nan da matashi alarama kuma shi kadai idan aka zo za a ba su matauci tsakaninku da Allah mai matar nan ina za a je shi ba fara raba ba ne sai aka shi na cikin gida mai gidan ya ce to kaga dan ba daki eh ni ma nan nake zagaya to nan zaka zagaya in dai ka zo ka gyara nan yaran ka ji shiru ka wuce shi kuma ana rama da ba mata ina za a je shi sai a je shi a shago a zaure a ce to kai ana rama ga buta in ka ga dama kai ta tilawa har gari yawa ba matsala kun ga wannan alarama ne yazo tifin amma rashin mata ya ce shi a ina a zaure wannan kuma a izo 30 kawai hada ce amma albarkan mata yana ina yana cikin gida wannan zai nuna maka yadda aure ke daga darajar dan adam aure ke daga darajar ne? ba nan za ka gane darajar aure ba wallahi sai an je lahira a nan za ka gane aure alheri ne kai kana nan kana cewa ni ba kalle da ba sai na ita nake tsoro an ce hatsari ne da ita to ci gaba da zama magagora ta kai ta yi bata da hatsari duk abincin da ka ciyar da matar lada ne me in ka bata ruwa ta sha lada ne ita matar duk zaman da take a ɗakin ka in tana zaune ana rubuta mata lada in tana girki lada in tana wanke-wanke lada in tana shara lada in tana gyara gado lada in tana bacci lada in ta farka lada in ta zauna lada in ta miƙe lada lada lada lada daga ran da aka daura wa mace aure daga ran da daura wa mace aure ta shiga gidan miji lada za a rinka rubuta mata matukar tana gidan miji tana cikin lada ibada take har ta duniya kai kuma in ka wuce fa ne lada in ka bata ruwa ta sha lada ka dinka mata kaya lada in bata da lafiya ka siya mata magani lada sai kwalliya ka kalle ta lada ta kalle ka lada ka mata murmushi lada ta maka murmushi lada ta lada ba bai samu wannan lada sai wanda yake da me sai wanda yake da baka in kana wasa da ita in ka shafa ka da duk gashin da ka taba lada goro idan ya shafa kulonsa zero ko za ba ki lada ha kai wuce Allahu akbar Allah ya ce taskunu ilaiha sai Allah ya ce ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah kuma sai ya sanya soyayya mai zurfi da tausayi tsakaninku da matayenku wasu malamai suka ce mawadda shine soyayya da kauna da ke tsakanin mata da miji suka ce rahama kuma shine me shine da da ƴaƴa da Allah yake bayarwa sanadiyar aure ina ba ta fahimci wannan in sun yi kwanciyar aure mawadda in sun haifi yaro ne rahama Yaro shi kuma ya ƙara zama ne ya ƙara zama rahama a gare su malamai suka ce soyayya da ke tsakanin mata da miji soyayya ce mai zurfi daban da Allah ba wanda ya tasirin da ke ciki saboda kalmar mawadda kalmar alwadud suna ne daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki ko daga kalmar alwadud Allah ya ciro almawadda Allah mai tsananin soyayya ne ga bayansa irin soyayya da ke tsakanin Allah da bawa soyayyar da annabi ya ce ta wuce soyayyar da ke tsakanin uwa da ɗanta ita ce soyayyar da Allah ya ɗosano ya sanya ta tsakanin mata dawa da miji shi yasa goyi yana fira da amarya sai a kira a salatu bai sani ba amma idan kana fira da wani kato biyar da aka zuwa karfe 1 na dare biyar da yesu surutu sai ka fara amma amma idan amarya ce sai kai ta zubawa har asuba ba ku sani kuma wata kila ba kai ke zubawa ita saurare kawai take yi idan ka bayar ka bayar ka kai full stop ka kammala ta fara jira daya sai ta dai murmushi sai ka kuna son a dan lotsa in tana da dimple sai ka kara jin karfin jiki sai kuma ka وجعل بينكم موده ورحمه Allah ya ce inna fi zalika lalle cikin zamantakewa da ke tsakanin mata da miji Allah ya ce la ayatin akwai ayoyi masu yawa amma ba kowa ke ganewa ba Allah ya ce bi ya tafakkaru. ga mutane waɗanda suke yin tunani Allahumma ja'alna minal mutafakkiri da wannan ne malamai suka ce musulunci bai yarda da auren dole ba iyaye ku ji tsoron Allah ku daina wa yayanku auren dole a za ka iya hana ta ba a yi daka bata ta mara addini ba wanda bai da addini ko mara sana'a wanda ba zai iya rike ta ba kai uba ba ce ka sa mata ido ta yi abin da ta ga dama ba ina ba da fahimci wannan amma matukar wanda take so za ta aura yana da addini yana da sana'a zai rike ta to kai kuma ka bata goyon baya domin auren ya albarka kar ka ce da tsiya-tsiya za ka tinsa ta ta ta auri wanda ba shi take so ba wannan ya faru a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarinyar ta kai kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce in kin so in dakatar da auren da babanki zai miki da wanda ba kya so in kin so kuma ki yi haƙuri ki zauna tare da shi ta ce ya rasulallah na amince zan zauna da wanda ba a bana yake so abin da yasa na kawo ƙara ka domin duniya ta gane addinin musulunci bai amince a tirsa ta yarinya sai ta aure wanda ba shi take so ba duniya nake so na karanta da darasi ina ba ta fahimci wannan amma dai wannan gaba akwai abin da ya kamata mai tsokaci da shi to da dama za ga an yawo aure tsakanin saurayi da budurwa kamin auren tana sai shi yana farta. amma idan an yawo auren bayan shekaru sai ka rasa yadda aka yi ya fita ta kanta ita ma ta yi mai ta fita kai shi malamai suka ce akwai abubuwa da dama da suke kawo wannan wanda in an ɗauki mataki za a samu sauki a kan wannan suka ce abu na farko shine gina aure akan soyayya ta ƙarya gina aure akan soyayya ta ƙarya samari ku ji tsoron Allah ku daina yi wa mata ƙarya idan za ku aure su kada ka karɓo aron mota ka je da ita mai dan dama daman nan zai ce mota ta baban shi ne amma wanda ya kware sosai cewa zai ma mota ta shi ce kuma ƙarya yake ku ji tsoron Allah idan ka je wajen mace ga ya mata gaskiyar hakikanin ka yanya kaka mata ƙarya ce kin gane nan guri ya suna na ɗan lari da ce to ina gidan da na bakin rana bawo wanda ka kanga ka fani shi gidan mu kenan amma dai muna kokari za mu tare da ita baba na talaka ne amma alhamdulillah muna ci muna sha amma dai na miki alƙawari idan kika aure ni zan iya kokari na in da da gwargwaran abin da Allah ya ke sarki ya bawace mu yanzu kamin ta aure ka ta san wata aure idan ta aure ka ta zo gidanka dama akwai abin da shi take tsammani za ka samu idan ta samu fiye da wannan alhamdulillah amma ka je ka mata ƙarya ka mata alƙawarin zinari da azurfa ka mata alƙawarin lu'u-lu'u da zabar jari kuma ga san ƙarya kake gidan ku ba kokowa ake da masara kai ta aran motoci kana zuwa da su alhali baban ka ko ke ki ƙwaro mai da ita karshe sai an zo an daura auren Ka zo magana kuɗin ce ba ne ka ce ka billahi ba baka da koko ai ka bala'i in dai magana ka ce baki da hankali sata zai yi a'a ka gaya mata gaskiya tun kafin a aure ke ma idan za ki aure ki auren soyayyar gaskiya ba auren tsammanin kuɗi ba ba auren tsammanin katin gida ba ba auren tsammanin za a siya miki motar shiga ba a gina soyayyar akan gaskiya a gina soyayyar akan ne akan gaskiya to wannan yana daga abin da ke sa aure aure ya dore an gane wannan abu na biyu abinda malamai suke kira a tawqo zai kada ka auro mace ka dauka wata mala'iki ka auro wai dan tana san ka ba da za ta baka haushi ba da za ta yi maka laifi kada ki auri miji ki ga saurayin yadda yake nuna miki soyayya a waje wai ki dauka bayan an tare cikin gida yau da gobe ma haka za a yi ta tafiya ba haka lamarin yake ba wannan da yake rubuta miki kalmar wasiƙa da soyayya in za ku yi magana da shi a waya ya lankwashe murya ko tani bai so idan karki firgita wallahi kike wasa wata nan bayan auren sai ya kwanta da ki da mali kamin ai auren kake dauka mala'ika da ke ki dauka wa zaki aura zaki aure dan adam ne kar ki dauka gidan aure gidan shagali ne da jin daɗi da morewa gidan da ba bakin ciki kamin ki je dakin miji idan kin je da wannan tunanin bayan kin je za a samu matsala idan ka auro ta da wannan tunanin bayan ka auro ta a kwana a tashi za a samu me za a samu matsala wannan yana daga abin da ke sa soyayya tana sarewa tsakanin mazaje da me da ne an gane wannan abu na uku rashin sanin shafiyar juna rashin sani ne shakkiyar juna dole sai ka gane wannan ka gane bambanci tsakanin shafiyar mace da shafiyar namiji ki gane bambanci tsakanin shafiyar mace da shafiyar namiji ita mace a yadda Allah ya yi ta abinda take so soyayya me take so soyayya ita abinda kawai take so kenan ha shi yasa yanzu kana neman yariya kamin ka bada test sau sai ta maka sau bakwai namijin yana da mata kamin ta mace sau daya sai ya mata sau daya sai ta mata sau nawa sai ta mata sau goma shi bai yi sau daya ba to ka gane cewa ita mace soyayya take bukata idan kana so a zauna lafiya sai kana yi mata soyayya ka dan rinka buga mata waya ka dan mata kalmomi masu daɗi ka buga mata kwatsam kin san me ake ciki ko Halima ta ce a'a wallahi yanzu ina kasuwa sai na tuno da ke ina jin ban jimuri ke ba kai business din ma ba zai yi ba ta kyalkyalin da ta ce ba da gaske kake ba da gaske nake Allah duka ta ce maka ba da gaske na bana a cikin da ta ji dadi ko ba ta ji dadi ba to yanzu wani nan gurin ka tambaye shi shirban da ya buga waya ya ce wa matarsa yana son ta ya manta ya yi ya manta akwai dan waya na ce mun shi idan mutum ya buga wa matarsa waya in mata in aka bugo mutum waya in matarsa ce zai gane na ce ya kake ka gane yace da kaga kuna tare da namiji namiji sai aka bugo mai waya ya daga yi tsaki ya kashe bai dauka ba aka sake bugowa ya sake dubawa ya hada fuska yin tsaki ya kashe ha aka tsara bugowa yana dauka yace ni ba na son wannan fitina yaushe na baro gidan da za a dame ni da wato kashi shi ta bugo ko ba ita wace da abu nuru ta ce ta bugo zai haka da ya dauka ya ga ta gura shi billahi da mutum ne da kyautai

ya kai ka gane sai ce da da kake bala'i da ita kake mata bala'i daga ran na gane mata kace saboda ku san kiman mata ba ku san kiman aure ba mutumin malami ne doctor yace zuba zan tambaye ka menene kake kai mata musiba yace wai kudin da na bar mata nace bane ne har ya kare yace nawa ka bar mata yace naira dubu ɗaya ɗari biyu yace sharbanka da gidan yace yau kwana uku ita ka ce ko akwai yaya yace a muna da yara sannan uwata ma tana gida yace to kai tsakaninka da Allah daga sanda ka baro ta zuwa yanzu kai kadai nawa kace a cikin ka yace dubu uku kai kadai ka cinye dubu uku ita da ƴaƴanta da uwarka sun ci dubu ɗaya da biyu wai kana bala'i yayi karam sai ya fara masa waje ce ka ji tsoron Allah ka gyara ka ji tsoron Allah ka gyara wannan mazaje dole sai kun fahimci wannan wallahi wani yana magana da matarsa a waya zaka dauka soja ne yake bada umarni a fagen dada yana bala'i yana diri wannan kuskure ne is highly anti-islamic ba musulunci ne ke haka ba kauna take so ka nuna mata kauna da soyayya in kana so a zauna lafiya in kana so a yi me in kana so a zauna lafiya wani dan waye na gaya mu sai suka dauki harshe ɗinsa sai suka ce kana rubuta wa matarka ɗan test na kauna da soyayya sai tsaya na dibi dibi sai suka ce bari mu gwada sai aka rubuta kai zuwa ga mata ta wance dalilin da yasa na turo miki wannan tai na tsaya na yi tunanin yadda kike kyautata mun muke zaman lafiya da ke kina lura da yara ni ba abin da zan ce sai na gode wa Allah Allah ya miki albarka Allah ya baki aljanna Allah ya sa wa yayanki albarka ni dai kan Allah ya bani mata a duniya kuma kullum kaunar ki karuwa take a raina sai aka tura sai aka ce to wani a ga wani reply za ta turo in yana yi za a gane kun san wani reply ta turo ana duba sai ga ta turo da ta ce billahi lazi duk wanda zai ci wannan hansa din to ya sani hansa din miji da ce ko kai wato ita da ta karanta ta saboda sanin ta bai taba mata tasirin wannan ba sai ma ta dauka ba mijinta bane hansa din ne ya fadi wani tsinta kuma ni na ga wannan da ido na akwai wani dan uwa mun tafi da shi yakin hajji idan ya buga yana matarsa magana a waya idan kasan duniya za ta tashi da ya da waya kai kai matan nan karshe ta zo ta kamu da rikin lafiya tana kwance ba ta da lafiya karshe sai muka gano abin da yake faruwa muka zauna da shi muka masa wani muka ce ka ji tsoron Allah ba haka Allah ya ce kai huta da ka ba da aka masa wa'azi jikinsa ya sanye karbi wa'azi sai muka ce to ka fara aiki da wa'azin yanzu ya ce ya zan fara aiki da wa'azi muka ce kira ta waya yanzu ka gaya mata kana son ta kana kaunata buga ta waya a to wallahi ni ban yi wannan ba sai yau zaka koya sai ka buga to wallahi ni ban taba muka ci dama sai an fara yau ne zaka taba daga nan sai ka ci gaba da muka tasa shi gaba da wani ba ya iya ya dauki waya ya buga waya ta fara ringe daga inda muke kana jin kana jin kirjin shi yana bugawa kirjin shi na buga uku saboda bai tawa sai sai ta dauka yace assalamu alaikum sun ce wa tun daga ta fara jin mamaki ta san ta da ya bugo abin da zai fara to me kike yi mutum ya bugo miki waya tana ta tin tin tin tun da zuba ki dauka matsalar kuke dan mata waya wai ka buga mace waya wai bata dauka ba ka ringa bala'i tana da aljihu ne to da wayar za ta je kiti, ko ma tana da aljihu kai ma abin da ya sa koyaushe wai kake kusa da kai kana da aljihu ne in take da waya za ta je kitchen ba sai ka fara cikin murhu ba ai dole ka bar waya a daki in ka bugo daya biyu uku wani yaro ya ji a sanar da ita je ta dauko ko ba ka da hujja da zaka yi bala'i akan wannan tunda ta ji sallama a hankali jikinta sai yayi da aka ta ce wane ne ya ce ni din ne dai <laughs> ya ce kin san me yasa na bugo miki waya ta ce a'a yace wallahi na bugo ne dan da miki addu'a zaman da kike da ni wallahi ina jin dadi kina mutunta ni kina girmama ni Allah ya saka miki da alkhairi Allah ya miki albarka ƴaƴanki Allah ya lura da su ko ta wani abu yana cikin magana ba ta san san da ta fashe kuka ba ba ta taba jin wannan kalmomin ba ba ta da lafiya ranta take ta warke to kai kai namiji sai ka san wannan ke kuma mace ke san shi miji shi ba soyayya ta damo shi ba shi miji ba menene damo shi ba ba soyayya ta damo ba shi damo sa shine respect girmamawa abin da yake so ke da ne oga ke da ne boss ke tara miki kasa to shi bukata shi kenan duk sanda kika zo magana da shi ki kam yawa ki da shi ki ba mashi in ta kama yi masa jinjina ki ce ran tare da mai gidana na da ya ce sai ya bada umarni shi ake a gane karatu da ya ce kar a kare ki ce an gama mai gida ba a kara wa yin Allah ya da ya bada umarni ki ce an gama mai gida Allah ya da haka za a in yace ya fi ce mai gida ai yadda ka ce haka za a yi to wallahi zai kara kaune shi ba sai ya ce da mota ba duk sai da kike gwada maka in kira sama mashi haushi zaki bashi shi wani girman kai ne da shi da jiji da kai tara mashi kasa abin da yake so kenan da ya fito ya ce wallahi yarinyar nan da sallah Allah zai mata albarka in na ki takara ba ta tsallakawa to shi a wajen shi bukata ta riga ta biya in magana zaki da shi ya gane akwai rasfai ko jayayya kuke da shi ya gane akwai rasfai in kuskure ya zaki gyara mashi ya fahimci akwai rasfai idan ruwa zaki bashi ko abinci ya fahimci akwai rasfai shi babban abin da yake bukata kenan kun gane wannan shi a wajen da soyayya tunda yana miki ce ne yana saya miki zannuwa ya canja wa ɗakin ki fenti ya saya miki sabon kujera wata soyayya ta wuce wannan shi a wurin sa an riga an gaba to idan mata da miji suka gane wannan zaka ga auren kullun yana da amshi kuma kullun yana tafiya sannan kuma ka gane jaruntaka sifa ce ta miji ta namiji ragwantaka sifa ce ta wa sifa ce ta miji mai gida sai ka gane wannan in ba gane wannan ba matsala zaka rika samu da matar ka ah yanzu da ka zo ka samu matarka ta yi shiru jikinta ya yi ka ce lafiya ta ce mai gida kai na ke ciwo ka ce rago banza rago wofi to menene ku haka kuke ɗan abu ɗan kankani amma sai ku ki to menene haka bari a je a fiye miki faradol ki sha to wallahi ko ta sha ba za ta warke ba ba za ta yi ba ba za ta warke ba ita ba abin da take bukata kenan ba ita abin da take bukata sun je kanta na ciwo din nan eh in kana da irin laidar cefa ne ka kashe laidar cefa nan ta faɗi ƙasa ka ce ayya ciwon kai yau kuma ce wallahi kai na ke ciwo wato in kai ki na ciwo duk hankali na sai tashi a cikin gidan nan dan matso da kusa ya kan naki je ka dan tattaba ka ce Allahu akbar ai ba kan naki da dini Allah ya ba kina ma da hakuri da juriya na bai ci da yan aikata aikace nan da kike daurewa kike Allah ya Allah Allah ya miki albarka bari za a samu miki magani yanzu in ki sha in Allah ya da zaki samu sauki sai da ce ba sai ka kawo maganin ba ma bari dai inda sai ta wuce an gane karatu an gane karatu abu na gaba karka yadda baka da lokacin matarka karki yadda baki da lokacin miji yana daga abin da ke sa soyayya ta dishe tsakanin mata da miji kun ga bature har rashin hankalin sai ce the closer the dear duk sanda mutane biyu suke ƙara matsan juna to kauna da ke tsakanin su tana karuwa the closer the dear kar ka gama da safe kana hawo kai sai wajen dare zaka dawo kana dawowa ka fara dube dube fayil baka da kanda zaka saurare ta ta zo tana maka magana kana kuke nan matsalar ku mutum yana dawa cikin gida ke dame shi ba ki san aiki da dawo da shi ba ki ban yanzu abin da ya dame ni ya dame ni ta koma gefe ka ci gaba ka rufe wannan fadin ta matso kusa to menene haka yanzu kwamfuta zan dauko ina da bulawu sai to haka haka haka har sai ta fara sabawa da ba sai ta zo inda kake ba ƙarshe sai kai kana cikin gida sai ka yi ni ka kwana inda kake ma ba ta zuwa sai ka ga ƴaƴanka ma da suke zuwa kana koro su sai zama su shaku da kai ba sai gaba ɗaya su zama ba su damu da kai ba da kana nan da baka nan duka ɗaya to da an samu wannan aure ya fara samun matsala Wannan lokaci kuma daga gefen matan ne wai ta aikata aikatan gida ta dauke su uzuri ne ba sai ta ba gida a cikin ba mai gida zai dawo wai shara take yi da yan tarkacensa ya shigo cikin gida ko kallon sa ba sai ba yayi sallama tana shara da cewa alaikum assalam ta cigaba da ta ya wuce ɗaki ya rasa inda zai aje da ya aje ya zauna yayi shiru yi zugu can ya kwala mata kira Zainaba ta yi watsi da shi, zai ta yi ta uku. A na uku ta ce menene? Ki zo mana. To can sannan sai ta zo. Sai da tsaye kika. Sai ka ce wata bishiya. Gani to wani haka tunda na shigo ba ke zo inda nake ba balle ke jihar da nake ji kai matsala ka kenan to yaya kake so in yi ba ka ga abin da nake yi shara nake yi yanzu ma girki ban dora ba ce fa nan ma laifin ka ne ba kawo da wuri ba ga matsalar markaɗe kai ka san da ita ba babu ba ga yara ba a musu wanka ba ga ga ga ga to ci gaba da shara wata ran zaki auri shara wata ran zaki auri me da haka da haka har sai ya saba da ke da babu ke zai rayu to da an samu wannan kin riga kin samu matsala kin kashe kanki da kanki ba tare da kin sani ba dole ma'aurata sai sun dauki hanyoyin da za a rinka ingantawa a cikin gida abu na gaba kwalliya da ado a cikin gida na daga abin da ke taimakawa wuri mace ki tabbata kina yin kwalliya a gida ba sai zaki je anguwa ba kada dole da dan gege kin daura sabuwar atamfa ya fara billahi da ni za a je saboda ya san baki ado sai zaki je anguwa an samu matsala ko ba samu matsala ba yadda kika fito kicin kitin kari kira kan mai gida haka zan ki nan albasa nan tarbiya nan attaruhu nan kina hamami daga kin shigo dakin zai fara fishawa wallahi akwai wata tana matsuwa ko da mijin yana da baya idan ta hada shi da bango to da idza asabaru musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka maza ku rinka yin ado da kwalliya a cikin gida ku rinka yi wa matan ku ado da kwalliya kar ya zama kai ma baka kwalliya sai ka je waje zaka je waje akwai mazaje da yawa inda kaga ya sa riga mai kyau da zai da ya dawo sai ya cire ya samu wata tsohuwar jallabiya da shekara ta bakwai da wata takwas da wani tsohon gajeren wando sai ya saka ya mata da jingira Ba wani akwai wanda zai dawo daga gona ko daga kasuwar kauye yayi dukun dukun yayi dawan dawan rana ta dake shi yayi zufa yana warin dauda amma haka zai kwanta yace ita ba ta yana so ta yi wanka ta sha jan baki da hoda da gagar ta fesa turare ta yi makeup ta zo ta kwanta tare da shi tsakanin ku da Allah ya mata adalci ita ba mutum bace wai ga maka ba ta da sha'awa akwai wanda ba ta a gare su mata suna da haƙoƙi lazi ladzi alaihinna irin haƙoƙin da ke kansu yadda kake so ta maka kwalliya ita ma tana da wannan haƙin ka mata kwalliya ji Allah Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mata sayyida yake cewa inni uridu an atazayyana limrati kama uhibbu an tatazayyana yace ina so in yi wa matata kwalliya in sha ado in yi kwalliya ba dan kowa ba in zauna matata ta kalle ni kamar yadda nake so ita ma ta kwalliya in kalle ta in ji Abdullahi ɗan Abbas amma ka bar kafa ka dubba su, eh kana fiye ga mata zanin gado da fasar kafa akwai wanda fa karamin ka dangare in yazo da gudu zai iya samu fakar ya a cikin sunna ce wannan annabi ya karantar da ku wannan akwai wanda ya dawo daga gona kullun ya dawo baya wasa ran nan matarsa guda biyu suka mitin suka ce sai yayi wasa suka shanya masa ruwa a rana ruwa ya da kibokitin ruwan ya dan yi rubi sai ya dawo suka ce ai sai kai wanka ga da sai yi wanka ba ba ku ni san yake suka ce a ga ruwa na hannu ba ma maka to kuma da fitina ku me sai dai wanka duk wanda ne akan hanya bai ishe ni ba aka ce da wanka kai akan hanya yace tunda da baron gona ruwa ke duka na har na shigo cikin gidan to wani wanka ya saura wai ruwa da ke shi akan hanya ba sai yayi wanka ba karshe da suka rinka ɗebo ruwa ko bi suna watsa masa da tsiya tsiya sannan suka samu ya watsa ruwa mazaje idan kuka yi wannan ba ku yi adalci ba ba ku yi ne ba ba ku yi adalci ba rayuwar aure ka rinka wanka kana kwalliya a gida kana shafa turare akwai wani dattijo cikin magabata ɗansa ya aure sai ya ce masa ka rinka shafa turare ya ce baba saboda me ya ce masa fa innal mar'a idza shammatil warda zakaratil al nikah mace duk lokacin da ta ji kanshin turare to a lokacin ne take yin turaren aure idan ta ji kanshin ne kanshin turare mace ba abin da take so kamar ta ji kanshin turare a cikin mijinta ba tsada yake da shi ba ko na naira hamsin a dan baka ka rinka dan gogawa kana canza kana a haka sai ka ga abin ya ƙara tafiya da ni Allah ta'ala ya samu dace Allah ya ce inna fi zalika laayatin lalle cikin zamantakewa tsakanin miji da mata akwai ayoyi da yawa inji Allah amma li qaumin yatafakkarun ga mutane waɗanda suke yin tunani Allahumma ja'alna minal mutafakkirin menene aya ta gaba da rama wal-ardi wa ikhtilafu والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم يا gari. إن في ذلك لآيات للعالمين الله يتوب من آياته yana daga ayoyin da zaka gane girman Allah da matsayin Allah cewa Allah shi kadai kamata a bautatawa khalqus samawati wal ard halittar samai da me da kasa ka kalli sama da me aka so kare ta idan za a yi bene ba sai an sa fila an tare da kin ba ko zai ba dora shi akan iska yo ga saman nan gaba ɗaya Allah ya aje ta a sama babu abin da ya tokare ta rafa'a samawati bi ghairi amadin tarawnaha Allahu allazi rafa'a samawati Allah ya ce ba kuma wai wani abu ne da wai sai wani ya maka furubin ba ta ha ga idan kuna gani ba ka bukata sai wani ya tsaya maka bayani ko ba ka saman ba akwai abin da ya tallabe ta yanzu teburin nan aka cire mai ku ina zai to ya kai ta sama ta tsaya da sama da wannan teburin wanda ya fi nauyi kai baka gane wanda ya rike saman nan a sama shi kamata a bauta ta mashi ba har yanzu baka san Allah ba Allah ya ce wa alqatil ardi rawati an tazida bikum wannan kasar san da Allah ya halicce ta tangari take tana tangari ne tana rawa tana girgiza Allah sai ya jefa duwatsu a cikin ta ya kabe ta suka zama kamar noti aka daure kasar gangan kamar dan balto aka daure ta ta tsaya kyam kai tsalle kai jijjiga ka hau mota kai gini tana nan daren ba ta mutum sannan Allah ya sauko da ruwa daga sama wa ya sauko daga ruwa daga sama Allah madaukin sannan Allah ya watsa dukkan dabbobi a cikin kasa duk dabbar da ka gani akan kasa ya halice ta sannan ya saukar da ruwa daga sama sannan ya tsinar da tsirrai ga sunan masu daraja masu suman sha'awa duk waye wannan aikin shi yasa ya ce min ayatihi khalqus samawati wal ard yana daga ayoyin shi halittar sama da halittar ina kasa wannan kasa waye ta ya muka muka san Allah ya yi ta akwai wanda ya taba cewa shi ya sama akwai wanda ya taba cewa shi ya halicci kasa banda Allah Allah shi kadai ya kilami yace shi ya sama shi ya kasa duk duniya har Fir'auna bai ce shi halitta kasa ba hmm. shugaban kasar Najeriya shi halitta kasa ba ku an samu ba wannan kasar shi wannan mai shi halitta ta wa halitta ta wani iko sai Allah shi yasa a jihar za ka samu akwai kwamishinan yayin kafila yayin tafiyo amma ya kashe yin kafila yayin bai san yadda Allah ya halicci filin ba yayi tafiyo in ya wuce kuma ya cika gasa iska wani yazo shi gaba da ya gawa wa min ayatihi khalqu samawati wal ard Allah ya ce waqtilafu alsinatikum wa alwanikum sabawar harshenku da sabawar launinku wannan ma aya ce inji Allah madaukakin sarki harshe yakan zo da ma'ana daban-daban a cikin alqur'ani mai girma yakan zo da ma'anar wannan harshe da ke kaɗawa cikin baki da na adam yana magana kamar yadda Allah ya ce alam naj'al lahu aynayn alam naj'al lahu aynayn yawa wa lisanan wa shafatayn sannan wa hadaynahum najdayn Allah ya ce wa shi da adam kan alam naj'al lahu aynayn ashe ba mu sa masa ido guda biyu ba wa lisanan muka sa mashi harshe wa shafatain sannan muka sanya mashi labba guda biyu me ake magana nan da aka ce wani shi shine wannan harshe da ke karawa cikin baki wanda labba guda biyu suka rufe shi to wani lokaci kuma qur'ani ce lisanan ba wannan harshen yake rufe ba yana nufin yare yana nufin me kamar yadda Allah ya ce ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmi wa ma arsalna min بلسان قومه ليبين لهم ويضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم الله يشهد ما أرسلنا من رسول باب ونمنزود مكتب عيكاوا إلا بلسان قومه اللسان نبا harshe wannan da ke motsi cikin baki ba illa bil lisani qaumihi ai illa bi lugati qaumi sai da yaran mutanansa idan ku fulani ne yanzu a turo muku annabi sai a turo ba fulani to fulatanci kadai kuke ji ba ku jin wani yare wanda fulatanci sai aka turo muku annabi ba barbare yanzu yana muku inda kausu yo kausu gidan wa za ku gane ba za ku gane mai fara yanzu ku hausawa ne sai aka turo muku wani ba faransi aka ce shine annabi yanzu yana muku bonjour monsieur za ku gane me yake nufi ba za ku gane me yake nufi ba shi yasa idan ku Hausawa ne sai a turo muku Bahaushe idan ku Turawa ne sai a turo muku Bature in bare bari a turo muku bare haka Allah yake tura annabawa a duniya hmm. shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake Allah ya turo shi a duniya gaba daya hmm. duk duniya ake so ya wa'azi to Allah bai turo shi ya magana da yaren duniya gaba daya ba sai Allah ya bibi a yarukan duniya gaba daya wanda yaren ne ya fi fasaha wani yare ne fi hikima fi fasaha sai ubangiji cikin kudurarsa sai ga yaren larabci fi kowane yare fasaha a duniya sai Allah ya ce bari in zaɓi yaren da ya fi kowanne fasaha sai in turo ka da wannan yaren domin ka isar da fasahar yaren ka isar da addinin cikin fasahar yaren wa duniya gaba ɗaya wannan ne yasa babu annabi ba haushi ba annabi ne ko za a nan Nijar akwai wanda bai ta wani shi annabi wani ba masa fadu koko wani ba wuce faɗa gudu wajen dogon dutse a taurara a taurara a taurara wani a nan dogon dutse nan nijar kuma nisa sosai ko ya fito ce shi ma annabi kwanaki ya taɓa shigowa Najeriya ta wajen ƙauyukan kan giwa da ya je ce ya ɗauke musu azumi mutanen ƙauyuka kuma suka daina azumi wa an ɗauke musu yanzu haka abin da zai baku mamaki akwai waɗanda sun yadda annabi ne suna nan tare da shi akwai shekarar da na taba kawo hotonsa a wajen wannan tafsirin na nuna muku da wasu baitutuka da yake kokarin ya allantar da kansa da ya rubuta yanzu mutane na nan wasu suke da shi a rabi har zuwa ake ana masa waka ana masa kirani ana farin cikin mu Allah ya aiko bahaushe farin cikin mu Allah ya aiko bahaushe farin cikin mu Allah ya aiko bahaushe wai Allah ya aiko bahaushe wai tun da gashi Allah ya aiko bahaushe ko wajen hisabin mu da Hausa za a yi shi ko tun da Allah duro bahaushe a nabi wai to ko hisabi an je za a yi muku lahira da Hausa za a yi Allah ya kai ku lahira idan akwai mala'ikan da ke magana da Hausa filin kiyama za ku sani wallahi mala'ika ya maka larabci ka masa Hausa ka gaskiya Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce inna fi zalika inna fi zalika lafu ikhtilafu alsinatikum sai Allah ya ce wa alwarikum da launin nukan ha wani bari wani baki ha wani wankan tarwada ba wani wankan tarwada ana so a gyara baki ne kana nan baki kidan kana neman yariya in ka danna kan kuɗi in an ce to abin da zai rame ne yayi baki da yawa ta ce ce ba fa baki bane billahi na ji wankan tarwada to baki ne ya danna kuɗi ake ce ba wani wankan tarwada ga mutane na Allah ya yi su kala kala wasu farare wasu bakake wasu jajaye amma duka waye halice su Allah madauke sarki shi ya halice su to sassabawan launin ku Allah ya ce wannan shi ma aya ne Allah ce inna fi zalika lalle a cikin wannan la ayatin akwai ayoyi da za su samu gane girman Allah amma lil alimina ga masu ilimi malamai su ke gane sirrin da ke ciki a wata kira'a lil alamina ga mutanen duniya gaba ɗaya fari da baki mai wayo da sakarai musulmi da arzai wannan du'a ya ce a gare su domin duk jahilcin ka eh duk dakikancin ka ka san akwai bambanci tsakanin yaran mutane ka san wani fari ne kuma ka san wani menene baki ne kuma ka ga sama kuma ka ga ne ka ga ƙasa shi yasa wata kirara ka ce lil alamina game ga mutanen duniya gaba daya wasu malami ko suka ce lil alimina saboda ayi magana halittar sama malamai suka santa ayi magana ilimin halittar kasa malamai suka san wannan ayi magana ilimin harshe malamai suka san wannan ayi magana ilimin launin dan adam malamai suka san wannan wannan ne dalilin da yasa wata kira ake karantawa lil alimina wata kira ake karantawa lil me lil alimina Allah ya gafarta mu wani bawan Allah ya aiko da gudunmuwar marayu naira dubu arba'in ku ce Allahu akbar Allah ka saka masa da alkhairi wani bawan Allah ya aiko da naira dubu biyu Allah ka saka masa da alkhairi wasu mata daga garin ah, rugar rugar waye rugar alkali to daga rugar alkali sun aiko da tallafi naira ɗari hudu Allah ka saka masa da alkhairi wata ta aiko da takalma kafa uku da turbin a tarfa daya da kudi naira ɗari biyar sace ya ba marayu Allah ka saka mata da akai wani bawan Allah ta hannun malam Hussein Adamu Zuru ya aiko da taimako naira ɗari biyar yace a sa su marayu Allah ka saka musu da alkhairi gaba daya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah